Wani al'amari da ya faru a Jihar Kano dangane da wani saurayi wanda aka fi sani da Nafi'u saurayin Hafsat. Nafi'u saurayin Hafsat ne ga yadda binciken ya tabbatarwa da tashar AA Boka dangane da abin da ya faru. kanta ne shi kuma ya shigo don ya hana ta sai suka kaure da kokawa inda ta yanke da wukar a hannu bayan ya kwace ne kuma ya ce ta shiga ban ɗaki ta yi wanka to sai dai bayan fitowarta daga ban ɗakin ne kuma ta ganshi kwance kan kujera a falanta hakan ya sa ta lallaba ta ɗauki wukar ta kuma caccaka masa ƙahon zuciya da wasu sassan jikinta har ma ta yi mana ƙarin bayani kamar haka kisa kisan kai ya haihu kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne yana ƙoƙarin hana ni kashe kaina ne bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu jini na ta zuba sai ya ce in je cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na ganshi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗaukar na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka balkoni ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a kaman dressing komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai farko na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gida na ne business muka fara yi da shi na bude shago a zurot sai kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude pharmacy aka bude shagon drink store ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba shi da lokaci To da ta ga ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi tana shaida masa gafa abin da ya faru ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi dan a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. To abin da ya faru ni dai bana nan kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samfara ita da nafi'u to ya kai mata wuka zai yanki hannunta ta kwace ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro da na zo to akwai wanda yake kamar guardian dina ne sai na kira shi ana ce masa mala adamu sai na gaya masa ce kaji kaji ga abin da ya faru sai ya ce to bari ya zo in ya zo gidan sai ya ga yayin da yin yake wanda ya zo sai ya tabbatar da cewa eh wannan bawan allah ya rasu ta kashe shi ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura ya ce shi kam taimako ya yi amma babu hannunsa cikin kisan kan. na karfe biyar da rabi da ya kira na a waya sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta me yace a na zo ya zo da mota misalin karfe shida sai mu je gidansa ga wani bayani da wata matsalar ta zo domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake da ni da wannan wanda kamar yadda sun nan muke kwantar da wata dukkan mutum suna sai na jira ko wata rigima ce ta matar ne gaba daya to sai da muka je sai ke bani bayani a hanya sai na fi an masa aiki na basir amma Allah ya masa nasuwa amma matar sa ba shi bayani cewa ta tattaɓa masa wuka ya mutu yanzu na daga shi a na daga shi na ga jikinsa akwai tattaɓa wuka gaba daya sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan aikin ne ba zan iya shi ba ita kuma ta ce dan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki in ba mi wannan ba su ke kanta wannan ke kenan wannan wankan to gudun idan mun fita za su ke kanta sai ce gudun kar a zo a bi ba ba wannan to yana da cikin gaskiya abin da sani wannan wakan. Muhammad Hussaini Gumal shine kwamishinan yan sandan jihar Kano ya kuma yi karin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kadai ta aikata wannan laifi wanda aka kashe direba ne a gidan shi ke taimaka mata wajen aikace aikacen gida mijin a dan kasuwa ne yana wajen kasuwancinsa sai ta kira shi cewa ta yi fada da direban ta soke shi da wuka ya faɗi ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba sai kawai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa wanda har ya zo ya faɗi ya mutu to ita kuma ba yadda za ta yi dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana kokarin kashe kanta shi ke hana ta. A yanzu dai rundunar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbi abin da suka